sauka a Kano a karon farko tun karɓar rantsuwa a ranar 29 ga watan Mayu. Wannan jirgi na ɗauke ne da mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima wanda ke zuwa Kano a karo na farko tun sanda ya zamo mutum na biyu mafi girman mukami a Najeriya. Bisa rakiyar mataimakin shugaban majalisar dattijai Barau Jibrin mataimakin shugaban ƙasan ya zo ne domin taya jama'ar Kano alhinin rashin uba Abubakar Imam Galadinci. Gwamna Abba Kabir Yusuf shi ne jagoranci sauran manyan jami'an gwamnati wajen tarbarsu a filin jirgin sama. Daga nan ne kuma gwamna ya jagoranci mataimakin shugaban ƙasan zuwa gidan marigayin domin yi wa iyalansa ta'aziyya. Allah ji Allah rahamshe sa. Da yake bayyana shi a matsayin babban malami, shugaban al'umma kuma uba. Kashim Shatima na ganin cewa gudunmawar marigayin ga ci gaban ƙasa da haɗin kanta abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba. haka kuma ya kai makamanciyar wannan ziyara zuwa gidan sarkin bici nasiru ado bayero mataimakin shugaban kasan ya yi amfani da wannan dama wajen ba da tabbaci ga jama'ar kano kan kudirin shugaba tinubu na inganta tattalin arziki da walwalar al'umma nan da cikin sati biyu insha allah president bola tinubu zai yi unveiling the polaku solution Abdullahi Mustapha labaran NTA.